أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Godiya ta tabbata ga Allah malaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau litinin muna shi daga watan Ramadan, hijira bakwai, ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Daidai da yau muna 23 ga watan biyu shekara ta 2026 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma wannan masallaci na jami'ar rahma da ke nan kano kundila a kamar yadda muke maimaita kullum karatun alkur'ani ibada ce kuma don harafi ɗaya lada goma Allah ka ba mu ladan muna karantawa don neman wannan lada sannan da kokarin sanin ma'anonin da ke cikin alkur'ani ayin da muke karantawa sannan da roƙon Allah ya azurta mu aiki da abin da muke karantawa a jiya in ba a manta ba mun tsaya kan aya ta 48 cikin suratul maryam yau za mu tsora ƙarshen kisar wato annabi ibrahim ko na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نعم. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم بسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى نعم نعم كان Allah malaukaki yace falamma tazalahum yayin da ya kaurace masu ba mu manta ba jiya mun ji babansa ya ce ya kaurace masa shi kuma ya gaya mai magana mai kyau ya ce a aminci ya tabbata gare ka sannan zan maka addu'a zan nema maka gafara ya mai masa da magana mai kyau amma ya ce shi ma zai ƙaurace masa da shi da abin da suke bauta ma wannan shi ne nan za a ɗora ƙarshen maganar ana a wannan lokaci da ya ga abin yaƙi ya kai fira ya kai ƙarshe babansa ya kasa fahimtarsa kuma ƙarshe in ya zauna kila zaman zai zama ba zai kyau ba dan dai shi ba zai bauta ma abin da suke bauta ma ba shi kuma baban ya riga ya kafe akan wannan bauta ta gumaka saboda haka shi ne Allah ya bamu labari falamma tazalahum yayin da ya ƙaurace masu wa ma ya ya'buduna min dunillah ababan da suke bauta ma ba Allah ba wahabna lahu ishaqa wa yaqub Allah ce sai muka yi masa baiwa ta ishaqa da yaqub wa kullan ja'alna nabiyya dukkan su mun sanya su annabawa su san manzanni kuma annabawa wa wahabna lahum min rahmatina sannan muka yi masu baiwa daga rahmar mu wa ja'alna lahum lisana sidiqin aliyya muka sanya musu kyakkyawan ambato madaukaki ana suka zama za a yi ta ambatansu har duniya ta tashi tashi yanzu mun ji duk wanda sunansu ya zo cikin Kur'ani a matsayin manzo annabi wannan falala ce da daraja a gare shi ibn kasir yake cewa lokacin da khalilul wato khalilullah shine ibrahim alaihi salam ya kaurace ma babansa da mutanansa kuma yayi wannan silla dan Allah ne ba don ya ɓata masu ya musguna masu a'a ya ƙaurace ne hijira wacce take fi sabilin da malamai suke cewa ita ce farkon hijira a duniya wanda wani ya ƙaurace ma masu abin da ba daidai ba saboda sun kasa fahimta shi dalahullahu man huwa khairun minhum sai Allah ya canza masa abin da ya fi wannan alkhairi shine wa wahaba lahu ishaqa wa yaqub Allah ya yi masa baiwa ta ainihin ɗa ne ishaqa da yaƙo. wannan kuma kumanta ba a annabi ibrahim ya yi aure ya aure hajara sannan aka yi masa umarni ya taho ya zo ya aje ta da ita da ɗanta a wannan kwari na makka inda ɗakin Allah yake wannan umarni ya bi ba sabawa ya ajiye ya tafi wurin nan ba ruwa ba abinci ba kowa amma ya bi wannan umarnin ya je Ismail ɗansa na farko kenan da mahaifiyarsa Hajara a wannan lokaci za ku ga irin biyayya ta annabi Ibrahim hmm. bai tunanin cewa to ya za a yi in bar iyali na ba ruwa ba abinci a wannan wuri ba amma umarnin Allah ya bi ba sabawa ya tafi Allah kuma ya zo ya sanya wannan wuri ya zama shi ne inda ɗakin Allah yake ya zo wannan wuri ya ajiye sai daga baya wannan mata ta shike ta kai kawo tsakanin safa da marwa ina za ta hangi alamar ruwa ɗan tsuntsaye in suna sauka a wuri alama akwai ruwa kenan tana can tana kai kawo tana roƙo ina za ta ga ruwa sai ta ga tsuntsaye suna sauka inda ta ji wannan ɗana ta inda rijiyar zamzam ke kenan wadda haka ta ga tsuntsa yana saukowa ta dawo sai ta ga ruwa ya bulbulo inda yake kwanci wadda shi ne asalin rijiyar wato zamzam ta sha ɗanta ya sha daga nan wannan ya zama gashi nan har yau ya zama albarka a gare mu ruwan zamzam annabi ke cewa wato ainihin waraka ne ko magani ne da abin da ka sha da niyyarsa in ka sha da niyya Allah ya baka ilimi sai ya baka in ka sha da niyya warkar da kai sai ya warkar da kai in ka sha da niyya, maganin yunwa sai ya maka maganin yunwa wannan shi ne ba kisa za mu shiga cikin tabbatin da ba ita bace a nan ana dai sun ta sun haska mana bayan wannan ya tafi ya koma can kasar iraki kenan ya barta tsawon lokaci ba haihuwa har ma ya ɗaibe tsammani daga haihuwa lokacin da aka aiko mala'iku za su je su halaka mutanen annabi Luɗu, a wannan lokacin ka biyo suka mai bishara ta zai sami ɗa ya zai samu matarsa ta tsufa shi ma ya tsufa ya za su sami ɗa aka ce haka dai zai samu to shi ne Allah ya ba shi haka? da nan aka ce maka masa baiwa ta isa haka ya yi fi ɗa haka ya girma ya zauna da shi har shi ma ya aure mahaifiyarsa ita ce tsara ya haifi wannan ɗa haka. ya zama man annabi shi ma a gabansa bayan nan shi ma ya ce ɗa yaƙo kaga jika kenan ko shi yasa Allah ya ce wa yaquba nafilatan muka ba shi ɗa ƙari nafila shine ƙari Ka gama masalla ka ƙara ta nafila yi azumi na Ramadan ka ƙara na nafila to sai Allah ya ce a wata aya can cikin suratul anbiya wa yaquba nafilatan muka bashi kuma jika yaqub shi ma annabin Allah dukkan su suka zama annabawa a gaban sa shi annabin Allah kansa annabi sannan kuma sa annabi akwai ni'ima da tafi wannan kaga ya an an kore shi ana ga kama an kaskantar da shi ya tafi sai ga ni'imar da Allah ya mashi annabi wato ainihin Ibrahim baiwa da Allah ya masa tana da yawa a wata yara Allah ya ce wa min wara ya isa haƙa yaƙub bayan isa haƙa muka kuma ba shi yaƙub a matsayin ɗa. a wannan ya tabbata dukkan wato ainihin zuriyar sani saboda aya da ta zo a cikin suratul bakara Allah madaukaki ya tabbatar da cewa bayan isa haƙa ya kuma sami ɗa yaƙub da nashi na alqur'ani cikin suratul bakara inda Allah ke ba mu labari am kuntum shuhada idza hadara yaqub al maut idza qala li ibnihi idza qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wannan aya ta 133 cikin bakara wato tana tabbatar mana da cewa waɗannan duka zuriyar sani Allah ya ce shin ko kuna nan a halarce lokacin da mutuwa ta zo ma yaƙo a lokacin ne ya ce ma ‘ya'yansa shi yaƙo daga cin ‘ya'yansa akwai yusuf alaihi salam ai mun sani ko ‘ya'yansa ma annabawa ne to ya ce masu mata budu na min fadi ba za ku bauta ma bayana wannan ita ce babban wasiya mahaifi ya tare ‘ya'yansa ya rika gaya masu wa za ku bauta ma waye ubangijinku waye manzonku ne addinin ku ya dora su akan hanya ya musu wasiya ta gaskiya dan abin da zaka ban ma 'ya'ya gado mai kyau shine ka ban musu addini wani abu na duniya da zaka ta musu wasiya su tara su waye wannan ba lalle ne su samu ba in sun samu ko ba lalle ya zama alheri a gare su ba amma wasiya ta addini da aqida shi yake gaya musu yaqo ba za ku bauta ma bayana ƙalu sai suka ce na abu ilahaka wa ilaha aba'ika za mu bauta ma abin bautar ka Allahnka shi ne Allah maɗaukaki mai girma sannan za mu bauta ma allah iyayenka aba'ika ya lissafa su Ibrahima wa Ishaqa wa Ismaila wa Ishaqa ganan wato ainihin suka lissafa ‘ya'yansa suka lissafa mai wanda suke magabatansa akwai wa Ibrahim a shi ne kakansa ba? kakanwa Yaƙub kenan to shi yake tambaye ‘ya'yansa wato da ainihin kaka shi ne Ibrahim da kuma Ismail da Isahaka waɗannan Ismail kaga babba ne na shi yaƙo da kuma Isahaka mahaifinsa waɗannan kaga ya nuna kenan su ne wanda su gabanin yaƙo sannan kuma shi kuma yaqub ya zo ya haifi wato ainihin yusuf alaihi salam shine inganta cikin hadisin bukhari da muslim aka tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam wato an khairin nas wai waye mafi alkhairin mutane ala ce yusuf nabiyullah ibnu yaqub nabiyullah ibnu ishaqa nabiyullah muna ganewa sannan sai yace ibnu ibrahim khalilullah duba dan Allah a wata ruwayar sai da wani lafazin yace in alkarima karima ibn al-karim ibn al ibn yusuf bin yaqub bin ishaq bin ibrahim babba dan babba dan babba shine yusuf an yaqub dan ishaq dan ibrahim wannan annabi ne ya faɗi wannan magana waye ne mafi alherin mutane a ce shine yusuf wanda yake babansa annabi kakansa annabi kakan babansa ma annabi shine Ibrahim annabawa hudu a jere kun ga shi annabi Ibrahim halalin da Allah ya masa Allah kaɗai ya san iyakacinta a anan adun kule sai aka ce wato ainihin wa hamna lahu ishaqa wa yaquba aka ce kullun ja'alna nabiya dukkan su kuma mun sa su zama annabawa wa hamna lahum min rahmatina lisa da sadakin sidiqin aliya muka masu baiwa daga gare mu ai wannan ita ce ta annabta babu wata wato falala da tafi annabta da manzanci falala sai duk wani a yau a duniya mataki sai dai zama waliyi amma ba zai zama annabi ba wannan an riga an kulle da manzo sallallahu alaihi wasallam saboda haka aka fassara cewa wato ainihin me ake nufi da wannan a aini lisanin sidikin aka ce shine a sanaul hasan an bato kyakkyawa da za a yi ta musu har duniya ta tashi ita da ka karanto ƙur'ani, ka zo nan sai ka ambace su kuma wannan shine ambacen da wato falala da Allah ya ba su an ambace su cin ƙur'ani. littafin da ya fi kowane Allah ya saukar a ban ƙasa shine al ƙurani sannan kuma gashi nan kuma zai zama cewa za a ɗaukaka su maɗauki wato matsayi maɗaukaki da ya fi komai shi ne matsayi na annabta mai Allah ya ce wanda ita ce ƙarshen kisar annabi ibrahim a nan a dunkule wanda za ta zo a sauran wurare suratul anbiya za ta zo a can baya mun ji ta cikin suratul ali imran cikin suratul shura sauran wurare daban-daban za ka yi ta samun kisar annabi ibrahim alaihi salam واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا نعم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا نعم ووهبنا له من رحمتنا أخاه Allah madaukake yace wa kurfil kitabi Musa ka ambata a cikin littafi shine alqur'ani Iskar Musa alaihi salam innahu kana mukhlasan lallai shi ya kasance zaɓaɓɓe wa kana rasulan nabiya kuma ya kasance shi ma manzo kuma annabi wana da yana min janibin ɗurin aiman mun kiraye shi tuna ko ka ambata lokacin da muka kiraye shi a gefen dutsen nan na tsor wato ta ɓangaren dama waƙarrabu na hunajiya muka kusanto da shi domin ganawa A habna na min rahmatina shi ma muka yi mashi baiwa daga gare mu tara wato muka yi masa baiwa daga rahamar mu shine baiwa ta annabta kenan da kuma baiwa ta zance da shi kai tsaye sannan muka yi masa baiwa kuma ta akhahu haruna nabiya muka sanya ɗan uwansa haruna shi ma ya zama annabi bisa neman da ya da roƙon da yayi Allah ya nuna ya karɓa masa wannan addu'a za an gama mana waccan ƙisa sai a taƙaice kissar Musa alaihi salam Musa alaihi salam kun san kissar shi ta zo wurare da yawa kissar shi kusan ta haƙi da yawa a cikin alƙur'ani sauran annabawa ambatansa da yawa ya zo a cikin alkur'ani wato ainihin bayan kisa ta ibrahimul khalil sai aka bibiye ta aka yi adahin kisa ta musa kalimullah wanda Allah ya ce nan waskuru fil bi musa ka ambata cikin littafi alkur'ani kenan wannan kaɗai ya ishi waɗannan manzanni falala ya zan cewa duk sunansu ya zo cikin alkur'ani ambatansu ya zo shi kuma alƙur'ani yana nan har tashin kiyama za a ci karanta shi Allah ya faɗi ƙararraka ambace su ƙissarsu da sunansu a cikin littafi shine ne alƙur'ani wa musa alaihi salam inna huka na mukulasan shi ya kasance zaɓaɓɓe a wata kirar na mukulasan da ma lamun ɗin nan fataha akwai inda kuma yaka ce mukulisan da yi mata kasara wato ainihin mai ikhlasi kenan malaman tafsiri suka ce babu karo da juna mai dan Allah shine Allah ke zaba da zanna shi sannan kuma zababu annabawa da Allah ya zaɓa ai sune masu ikhlasi yasa duk kira'in suka zama mutawatirai wato yadda du ko ka ce wato mukhlasan ko ka mukhlisan duka kira'a ce cikin kira'o'in nan guda bakwai da fitattun to haka malamai suka karanta wato na kira a kowace ɓangaren ulumul qur'an kana mukhlasan ya kasance zaɓaɓɓe an ce Makulasan ma'ana mustafan kenan wanda Allah ya zaɓe shi ya sa wata ayar tantin a araf Allah ya ce inni ka ala nasi ni na zaɓe ka kan mutane na fifita ka kan su a zamanin sababu babu wani wanda ya fi shi kalala sannan an ce Makulasan nan kuma wato ainihin a matsayin wato ainihin wato an ce mukhlisan zaɓaɓɓe amma an ce mukhlisan wanda yake mai yawan yi don Allah mai yi bisa mai tsarkake Allah da bauta Kuma mun sa annabi Musa irin gwagwarmaya da ya game da ita to shi ma Allah malaukaci a nan wurin ya ba mu a takaice wanda ya zo a wurare tsayawa an fada da kisar Musa alaihi salam Allah ya ce wa kana rasulan nabiya ya kasance manzo ne kuma annabi buga bibbiyin wani wurin sai a ce nabiyan kawai amma na aka hada sifofin guda biyu ta risala da kuma ta nubuwa wa nadainahu min janibi turil ayman muka kiraye shi a gefen dutsen nan ta daman dutsen tsuri sina an ce tsuri sunan dutse ne sina kuma wata sahara ce to dutsen aurin yake a nan wato Allah ya kira shi wa na jiya, muka kira shi domin ganawa ganawa nabi Musa ana kiran shi kalimur rahman shi kadai Allah ya ba shi wannan shi kuma Allah ya kira shi ya je inda ya kira shi sannan Allah ya magana da shi ya ji sauti na Ubangiji ya ji sauti na Allah subhanahu wa ta'ala a wannan wuri ya ba shi allunan a taura a rubuce wasu ayyadi sun kawo mana wannan a wasu surorin aka yi bayani to a wannan wurin turi sina ɗin Anan ne ya gana da ubangiji lokacin Allah ya yi magana da shi kai tsaye ba tare da mala'ika tsakani ba ya ba shi wannan saƙo na wannan a taura a cikin kallunanta ya karɓa shi ne a nan aka ce wa na hunajiya muka kusanto da shi muka yi kuma nemi ganawa da shi a wannan wuri wasu mun je wancan wuraren sai mu fada da bayani wa habna lahu min rahmatina kana muka yi masa baiwa daga rahamar mu ta cewa muka sanya akahu haruna nabiya muka sanya dan uwansa haruna ya zama shi ma annabi malaman suka ce wato ba wani da yayi ma dan uwansa a goma shi da abin ku zo ku gani kamar irin abin da Musa ya matsanwansa uwansa Haruna dan me shine ya nemi roƙi Allah ya bashi ya matsa wato ya taimaka mai da shi wajen aikin shi na isar da saƙo Allah ya amsa mai addu'a a wata sura can cikin suratul qasasi yace wa akhi haruna wa afsahu minni lisanan arsilhu ma iya rid'an ne. inni akhafu an yukazzibun wato yace da dan uwana Haruna wanda yake shi din nan ya fi ni fasaha wajen magana ya fi ni wato iya magana saboda me fa sulhu mai iya ka aika ni tare da shi shi ma ya zama manzo rida'an ya zama mataimaki a gare ni ne magana yusaddiquni da gaskata ni nan ne ake samun waziri ko wato makusancin shugaba ashe waziri yana da asali yana da muhimmanci amma ana so waziri ya zama waziri sidikin na kusa da sarki mai gaya masa gaskiya in ya faɗi gaskiya ya gyaɗa kai ya gaskata shi amma inda zai kuskure fa ya gyara masa wannan shine waziri sidikin irin sa annabi ya samu gefensa su abubakar su umar su usmanu su ali da sauran manya-manyan sahabbai suka zama su ne kewaye da shi annabi manzo ne baya ma'asumi ne baya kuskure suna nan tare da shi suna karfafarsa abin da yake na da'awa abubakar ya sami wazirai su umar su usman su ali da sauransu shi zai iya kuskure saboda ba ma'asumi ba ne isma ta tsaya kan manzanni bayan manzanni sahabbai duk da darajar su ba ma'asumai ba ne haka nan malamai a yau duk wani ƙoƙarinsu na karantarwa da alamarsu ta imani ba masu mai bane za su iya kuskure wanda za su zama kusa da su na ɗalibai haka nan sarakuna da masu mulki wanda za su zama kusa da su ya kamata su zama wazira sidikin masu gaya masu gaskiya sun faɗi gaskiya su karfafe su in suna wani abu na daidai su taimaka masu amma inda suke kuskure su nuna masu yasa za ku ga su umar lokacin wani lokacin suna ja da abubakar suna ja da shi a wani abin abin da ba nasi ba ne kuma ya gane kuskuren shi ya dawo kai daidai haka nan umar duk zafinsa waziransa da ministocinsa a zamaninsa suna ja da shi kuma su ya sauko ya bi maganarsu ba haka ya kamata in Allah ya zurta ka da ilimi to ɗaliban da ke kewaye da kai kakkabar su su rika zuga ta da kai ka inda bai dace ba in ka faɗi magana da daidai su ce eh daidai ne amma kuskure dan ma su ce eh haka ne wannan kuskure ne ba a taimaka ma malam ba an kusa shi cikin abin da zai halaka in ya yi kuskure a nuna masa cikin hikima haka nan sarki fadawansa su zama masu nuna masa gaskiya ba duk abin da yake ba su ce na'am har ma su rika faɗin abin da bai faɗin ba su ce shi ya faɗi kuskure ne in ya yi kuskure su nuna masa cikin hikima hakanan shi ma gwamna kwamishinoninsa su zama masu faɗa masa gaskiya in ya yi daidai su ƙarfafe shi su taimaka masa in ya kuskure kuma su nuna masa hakanan shugaban ƙasa shi ma da ministocinsa wannan duk mun fahimci shi ƙarƙashin nan domin cewa ya Allah ya taimaka wato ya aiko haruna ya zama shi ma mataimaki a gare shi tusaddiquni yace a akhafu an yukazibun ina jin tsoron mutanen fir'auna kasu karyata ni a wata ayatin cikin suratu aha cewa ya yi kadi uci ta su laka ya Musa hakika an amsa maka addu'a kaya Musa ɗan abin da ya roki Allah a bashi ɗan uwa ya taimaka masa a cikin suratu shu'ara Allah ya ce fa arsil ila haruna Hmm. haka ne hmm. arsul ila haruna wa lahum alayya zambun wa khafu an yaqtulun aika haruna shi ma ya zan tare da ni ya zama tare da ni domin ina da laifi a wurin su kiftawa mutanen fir'auna ina jin tsoron kasu kashe ni kun san ainihin nabi Musa da ya fito daga gidan fir'auna zai tafi ya gamu da wani ba kifti da wani ba isra'ila suna faɗa saboda haka a wannan lokacin aje zai raba fada garin raba fada jisa tsautsayi ya ɗan taɓa bakin ɗai ya ɗan mare shi shi nan ya faɗi ya mutu kadara ta ubangiji ba wai da ganganye ba garin raba fada ne saboda haka kaga can ya gudo ɗan kuma gashi wani tsautsayi ya yi kisan kuma ɗan uwan dangin fir'auna ya kuke tsammani wadda haka shi ne wani ya zo ya gaya mai wanda ke ɓoye imanin shi a fadar fir'auna cewa ana neman shi ruwa a jalo za a kashi ya ce ka gudu shi ne ya gudu ya tafi can wani gari madayana ya sami wani dattijo wanda kun san ƙisar da 'yan matansa ya je ya ba su ruwa ya taimaka masu ɗayar ta ce a nemo shi da babansa ya ce yana kira ka zo ya zo ya ce wannan ya kamata a ɗauke shi mai aiki eh domin mutum ne da ƙarfi ga amana wadda aka ce to za ka yi man kiyo tsawon shekara takwas ka ga dama ka cika goma a matsayin sadakin ya da zan baka aure wanda sadaki mai tsada ina matasa masu yin aure a bilis shekara takwas ana kiyo a matsayin sadakin aure ga shekara takwas ai da yawa shekarun ko to kaga haka ya yayi annabi Musa ya gama aka ba shi mata ya taho wannan da ya taho kuma riga shi ya taho da matarsa yana kuma ya taho yana tafiya ya zo daidai wannan na sai ya hangi wani haske na wuta ga sanyi muku-muku suna jin sun ya ce matar ta dakata ya je wurin wancan haske kawai ya samo masu garwashin wuta da za su je ɗimi ashe wannan wuri haske ne na ubangiji subhanahu wataala shine da ya je aka kira shi aka yi masa wannan kira da muke karanta wannan a dunkule kun san qur'ani yadda yake ko shine wa nadainahu min janibi turul ayman da muka kira shi a gefen wannan dutse na shi ayman wato na na sina gefen wannan turi muka kira shi ta gefen shi a rabna hunajiya muka gana da shi ji ubangiji muka kusanto da shi muka gana to a wannan ne annabi Musa ya taho ya baro ya karko matar shi ya taho a wannan lokaci mata ɗaya amma ya kira ta ahali a lokacin da ya ce ta jira shi shine wato falala aure kenan matar shi ɗaya ta amma ya ce ahalin ahalinsa bai ce mata ba ya iyali na ku jira ni in je wurin wutar in dawo shine ake cewa yau in kai aure daga yau an tashi gaisawa da kai za a ce maka ne ya iyali ka ce lafiya lau ba a ce a matarka ba kaga ba a ba jika amma za a ce a iyali ka ce alhamdulillah lafiya lau sau da falalan mata ‘yan uwa haka bi musa a lokacin ita kaɗai ya taho da ita ya ce ta jira ya samo wancan ya zo su ji ɗimi ashe ashe wani alherin zai karɓo a nan ya karɓo risala ita ce a taura ya taho to da ya taho kuma sai aka ce fa inda zai tunkara ina zai tunkara wurin fir'auna rashin hankali fir'auna dama yana neman wanda zai ja da shi ya gama da shi A nan ga laifi ya yi kuma aka ce tunkarai ko ga yadda da'awa take yan uwa A nan kaɗai ka suranta yaya tashin hankali a tashin hankalin ne sai ya roƙi ubangiji cewa ni ga halin da nake ina jin tsoron su walahum alayya zambun akhafu an yaqtulu ina da wani laifi da ne musu ina jin tsoron su kashe ni kai da karfafe ni da dan uwa abuna ile ya zama mataimaki a gare an gane da kyau to kenan Allah madaukaki yace wato an karba maka wannan addu'a taka abi uti ta su'ulaka ya Musa wannan roƙo naka an baka shi kenan kaga shine malamai suka ce babu wani wanda ya sami shafa'a ta ɗan uwa ya taimaka ma ɗan uwa irin abin da Musa ya taimaka ma Harun sababin roƙon da ya shi kenan shi ma ya zama manzo ya zama annabi ya zama manzo aka aiko shi tare da ɗan uwansa Musa alaihi salam to kuma haka ake kai kuma in kana da ɗan uwa mai matsayi shugaba ne ma to mulki garai ilimi garai dukiya ga rai da baka taimaka mai mai da haruna ya taimaka ma musa bai kwaye mashi baya ba ku duba lokacin da ya tafi ya bar shi da su bani isra'il suka je cikinsu aka sami wani kirkire ɗan maraƙi ya ce shi za a bauta ma musa alaihi salam ya dawo daga Mikaki ya zo ya tara kuma gashi an su daga fitinar fir'aun yana kakkashe su maimakon su gode ma allah bauta ma Allah shi kuma sun koma suna bauta ɗan dan Amma ya zo ya same shi hankali a tashe ya kama gemun shi yana ja yaya kai ba ya yace a a karka abin nan ina wato kunyata ni ga wannan mutanen ba ni nai ba ga yadda ya kawo kisa a takaice almuhim dai kisar Musa tana da yawa ɗan uwa kuma tana da faɗi amma na anan tsakuro mana ita saboda ana jero wasu annabawa da suke suke jin su za mu ɗora na gaba yanzu musa alaihi salam kina mai allah ya ce واذكر في kitabi Isma'il. ko a cikin ayar imanin eh, ya ce wai abin da aka fa'idanta a cikin abin da muka fa'idanta shine shi Musa an karrama shi ya kambace cikin littafin da za a ci karantawa tashin kiyama alƙur'ani kenan sannan kuma yana cikin manya-manyan wato manzani. ko ulul azmi rusul guda nawa ne guda biyar akwai annabi nuhu akwai annabi ibrahim akwai annabi musa akwai isa akwai muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan tabbatar da siffar zance ga Allah wanda mutazilawa suke korewa wasu firƙoƙin Allah ya yi zance ya gana da Musa kuma ya yi zance da shi ya ji Su wajibi ne mu tabbatar da wannan siffa ga Allah Allah yana zance a ƙur'ani na a gaban mu zancen Allah ne sannan falalan Musa alaihi salam inda Allah ya zaɓe shi ya gana da shi kai tsaye ba tare da wani shamaki ba wannan falala ce ga Musa ya sa ake kiran shi kalimun Rahman wannan wato ainihin asalin daftar haruna alaihi salam ta zo ne sakamakon abin da musa ya nema masa wato ainihin ya roƙi Allah kuma Allah ya amsa masa su ne ababen da muka fa'idanta na mai Allah ya ce Wasu في kitabi Isma'il. إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا نعم وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا نعم الله ملوك تيتش واذكر في الكتاب إسماعيل فأمتا manzo ake ta mawato bashi labarin manzanni da annabawa magabata ka ambata cikin littafi shine alqur'ani isar isma'il alaihi salam innahu kana sadiq alwa'di lalle shi ya kasance mai gaskiyar alƙawari wato mai gaskiyar cika alƙawari wa kana rasulan nabiyya kuma ya kasance manzo shi ma kuma ya kasance annabi wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakati ya kasance yana umarta ahalinsa da sallah kuma yana umarta su da zakka wa kana inda rabbihi mardiya kuma ya kasance yarjeje a wurin ubangijinsa wannan ita ma kisar Isma'il ce alaihi salam aka kama mana ita a dunkule Ibn Kasir ce bayan wato ainihin yabo da muka ji da aka faɗi Musa alaihi salam kuma sai aka halaka aka kama mana kisar Ismail bin Ibrahim Khalilullah wa walidu Arabin Hijaz shine mahaifi ko kuma kaka wanda yake na Larabawa na Hijaz dukkan su gaba daya annahu kana sadiq alwadi ya kasance wato ainihin mai gaskiyar alƙawari ya kai ya sami wannan siffa ta sadiq alwadi wato a ya sami wannan an cika kisoshi daban-daban akwai a Iliya da basu inganta ba amma ƙwar'ani ya tabbatar mana inda ainihin wato babansa cikin abin da aka zarafta annabi ibrahim kuma ya cika shine lokacin da aka umarce shi da yanka ɗansa ne laye da ɗansa kun ga annabi ibrahim jaraba iri-iri da ya gama da ita ko mm. daga ci ku duba kin wacce muka jiɗa su to haka na aka jarabce shi da kuma cewa ga ainihin ɗansa nan ya yanka a wannan lokaci an nasu da ya tinkare sai ya ce satujidini insha Allahu minas sabiri da sannu insha Allahu za ka same ni cikin masu haƙuri ana kamar karka damu kenan ni dai in ta ɓangare na ne ba ja ba musu in dai umarni daga Allah kawai ka zarta ka duba Allah ‘yan uwa ɗa mai biyayya kenan yau ka duba yau yadda ake fama da ‘ya'ya da iyayensu musamman Allah ya ba su wani abu da iyayen za su ɗan nema wurin ‘ya'yan shi ta masu kwane-kwane suna masu abin nan ka duba shi rai shi ne zai bayar za a rasa kuma ya ce me kake gani ah, ga abin da aka yi umarni ya ce za da sannu za ka same ni mai haƙuri in Allah ya so wannan haka kuwa aka yi har lokacin da ya kwantar da shi a sallahu lokacin da ya kwantar da shi abin da ya rage a yanka kawai daga rago daga ubangiji e da mihin ko azim ya ka zo da rago babba wanda yake za ya isa yanka yanka na layya hmm. a matsayin fansa ga shi ibrahim alaihi salam wannan lokaci wannan biyayya da ya yi ita ce Allah ya yaba mashi cewa sadiƙal wa'adi mai cika alƙawari alƙawarin da ya ma baban shi da ya tasa shi ya tafi za su je a yanka shi bai ja da shi ba bai yi musu da shi ba dan take miƙa wuya ya ce ga shi duk abin da za a yi shi a shirye ki ba saddaka fi zalika ibn kasir ya gaskata abin da ya alƙawari ba saddaka alwa'ada min wato fasidiqul wa'd min sifatil hamidati wato cika alƙawari yana cikin siffofi na ababan yabo da godiya kama anna kulfahu min sifati azzamima kamar da saba alƙawari shi kuma yana daga cikin munanan ɗabi'u marasa kyau kamar yadda Allah ya ce ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan an inda Allahi an ta ƙolo ma la tafalon Allah ya ce ya ku waɗanda su imani dan mai kuke faɗin abin da ba ku aikatawa shi ya faɗi cewa zai yi zai yi haƙuri duk abin da za a yi masa ya ɗauka ya je kuma ya cika ya sa girman zunubi ya girma a wurin Allah rika faɗin abin da ba za ku aikata ba a faɗi abu kana malami kana almajiri kana ɗan siyasa kana mai kuɗi zan yi kaza ka ƙi ka ƙi alƙawari wannan alamai suka ce siffa ce ta munafukai yana daga cikin kalamomin munafukai alkazib ko eh shine idza haddatha kadhaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina kana kamar da inganta cikin hadisin bukhari da muslim sifofin munafunci ne munafukai da zama in kai alƙawari za ka magana kai ƙarya in za ka alƙawari za alƙawari da kai ka saba idan aka amince maka kai amana kai ha'inci wannan ina ta maimaita mana saboda halin da muke cikin wa bangaren mu'amala tamu nana ta kazanta tamu yau ta wannan al'umma wannan sifofi na munafukai ne saba alƙawari cin amana magana ta ƙarya to mai ƙoƙari mu nisance su shi yasa wato ainihin duk da wani ya siffanta siffa kyakkyawa to sai a ce wannan siffa ce ta muminai sai da ya siffanta da siffa mummuna ta ce siffa ce ta fasikai suka alkawari siffa ce babba ‘yan uwa shi ya sa wurare da yawa ta zo wato a cikin alkur'ani a shi da muka ji a wannan wurin annabi wato ainihin isma'ila yana da cikin babbar siffa shi da Allah ya siffanta shi da ita kun gane da kyau a cikin wato ibn kasir ya kawo mana wurare da yawa na misalai daga ciki ne ya kawo mana alkawari da manzo yayi yana da kafin wafatinsa yi majabir ɗan abdullah alkawari cewa idan wato ta baharaini ta zo to ya zo zai ba shi kamface na hannu ɗaya biyu uku kafin wannan dukiya ta baharaini ta zo Allah da ikonsa ya karɓi nan manzo sallallahu alaihi wasallam shikenan bayan nan abubakar ya alkawari duk abin da annabi ya alkawari zai zartar to a zo wurin shi ya shelantawa ya ce duk wani wanda yake da alkawari tare da manzo to ya zo zan cika mai shi ne jabir ya zo wurin abubakar Allah ya kara masa yarda ya ce kaji kaji abin da muka da manzo ya ce idan dukiyar bahare ne ta zo kasan jabir a mutane ba shi da marayu ko hmm. eh babansu yi shahada ina ci wanda suka yi shahada a Uhudu, babansa wato Abdullahi amma masa kuma yara mata marayu da kuma bashi a kan babansa saboda haka yace nan ya yace ka zo yi maka alƙawari yace alkawari zai bani tabbatan hannu ɗaya biyu uku na ainihin dirhami ya yace to ka zo dukiya ko ta zo hmm. ne da ya zo. aiko haka ne mashi ya ce ainihin ba wato ba biya daihi minal Mali. sun ma'amarahu ba addahu ka iza huwa kamsu ne ya umarce shi ya kamfaci wannan dukiya ta birhami da ta zo ce sai na kamfata da hannuna na je na kirga sai na ga dirhami 500 biyar kana ganewa ya ce saboda ka misalai ha ma'aha ya sake ba ni kamface na biyu na uku kowane aka kirga ɗari biyar biyar gana nawa nan, durhami dubu ɗaya da ɗari biyar nan abubakar ya cika alkawari saboda mai a nuna mana cewa ibn kasir ya kawo wannan an ya nuna mana cika alkawari halayya ce ta annabawa halayya ce ta manzanni halayya ce ta mutane na kwarai Ya sa abubakar ya cika abinda annabi ya alkawari da shi muna ganewa da kyau to sai maganar wa kana rasulan nabiya aka ce shi annabi isma'ila a can annabi eh, ishaqa an wasu fashi da sifa a annabta kaɗai shi kona aka haɗa rasulan nabiyan ana so a nuna falalar isma'ila babba ce yana gaba da falala ta ishaqa domin isma'ila shi ne kakan manzan Allah manzan Allah kuma shine shugaban yan adam gaba ɗaya domin haka annabi ce ana sayyidu waladu adam wala fakhar yana shugaban yan adam kakaf ba da alfahari ba haka annabi yace to Isma'il shine kakan wato manzo wanda yake manzan kuma shine shugaban halittu gaba ɗaya shi ko kaga ishaqa shine wato ainihin kaka na ɓangaren wato banu isra'il wato iyalan wato ke kenan idan dangi na annabawa wanda suke ɓangaren isma'ila shine wanda ya fi kowa kima shine manzo shi kuma can ishaka ke kenan yaƙub da jikoki da sauransu to shi yasa malamai suka ce sai aka wasa shi da risala da manzanci a wannan wurin in allah Safa min walad ibrahima isma'il ya inganta cikin hadisi manzo ya ce, lallai Allah ya zaɓa daga cikin 'ya'yan ibrahim ya zaɓi Ismaila ya zama daga nan tsakan annabi ya fito E, wannan babban falala ce wa kana amura ahlahu bi salati wa zakati wa kana inda rabbihi mardiya ya kasance yana umartar ahalinsa kaga nan ma ahali aka ce yi matarsa ce ɗaya a lokacin amma aka kira ta ahali ko a ashe mace ba karaman daraja ba ce, da bambanci kullum tsakanin mai mata da mara mata kaga kai akwai matarka sai dai akwai nauyi na ta da ke sallah ko haka nan ahali su ma ƴaƴan kafin bayanin duk cewa ka umarce su yin sallah kamar da na aka wasafa shi annabi Isma'ila yana umarta ahalinsa da sallah da zakka yasa aka haɗa sallah da zakka sallah haƙƙin Allah ce ibada ce tsakaninka da Allah ta kuma zakka ibada ce tsakaninka da Allah kuma tsakaninka da bayan Allah wannan tawakkul tana kyautata dangantakarka da Allah wannan zakka tana kyautata dangantakarka da Allah kuma dangantakarka da bayin Allah mai zakka yakan sami kauna a cikin wanda yake masa zakka mai kuɗi na cikin talakawa kuma yana masa zakka to za a sami ta karu su za su sassauko daga gabar da suke ma mai kuɗi da hasada shi kuma jin ganin su da yake ba kowa ba zai mika masu wannan mikawar, sai rage hasada da ƙulli da gaba shi yasa sai aka sanya zakka tsakani eh na sama mai akwai ya sako bara akwai shi kuma ya tafka kika ga an haɗa tsakiya kika ga masu marasa akwai suna addu'a ga masu shi Allah ya sanya ma dukiyar albarka su kuma masu shi sai ka ga dukiyar ta sami katanga da kariya daga annoba yanzu abin da ke faruwa na ibtila'in gobara da abubuwa na hasara ta dukiya wasu na da alaƙa da rashin fitar da haƙƙin Allah haƙƙin Allah zakka haƙƙi ne na Allah na bayan Allah ba naka bane ina da miliyan arba'in miliyan ɗaya ce ta za ka cire miliyan talatin da tara naka ne duba nan Allah zakka da suke da sauƙi uwa talatin da tara miliyan sai ka tara miliyan arba'in sannan za ka fitar da miliyan ɗaya saura jin naka ne amma shaidan sai ya hana sai ka ga wasu fasayin zakan nan ga shi anan mun ji an umarce shi wato ainihin cewa yana umarta ahalinsa da su yi sallah su zakka saboda me saboda matsayinsu a hakanan ibn kasir ya kawo mana wato ƙari amiran bihali ahlihi wato ainihin kama kala ta'ala li rasulih kamar da Allah madaukake umarci manzansa wa amur ahlaka bis salati wasbir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu lit taqwa wannan cikin suratul dah kenan Allah ya umartan manzo cewa ka umarci ahalinka da yin sallah kuma ka yi haƙuri ga juriya akan yinta la nas'aluka rizqan ba za mu tambaye ka arziki ba da kai karan kanka gobe kiyama ba za a ce shin ka tara ma kanka kuɗi kuwa ko baka tara ba haka nan ba za a tambaye ka iyalinka ba ka tara masu dukiya ka ban masu gado ko baka ba amma za a tambaye ka kai sallah ha in dukiya ta kai zakka kai zakka amma magana tara dukiya ma kanka Allah ba zai tambaye ka ba wannan Allah ne in ya so zaka tara shi ke da ka taba haika ga tata muna ganewa haka nan ‘ya’yanka in baka ban masu gado ba Allah ba zai tsaye ka ba me yasa baka ban masu gado ba in jaraban ka mutu ka ban masu wani abu shi kenan su gada amma wato za a tambaye ka waɗannan abubuwa wal aqibatu lil muttaqin taqwa annan ƙarshen al'amari fa ina ga masu takawa kyakkyawan ƙarshe ina ga masu takawa gobe kiyama Allah ya sa mu cikin su wata cikin surat tahrim Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والهجارة alaiha ملائكة غلاظ شداد Allah ya ciya ku waɗanda suka imani ku kare kawunan ku da ahalinku daga wata wuta ta musamman wacce makamashinta duwatsu ne da kuma wato mutane da duwatsu kuma a kanta akwai mala'iku masu kaushi masu tsanani Allah ka tsare mu yasa Ibn Kathir ya kawo cewa ashe iyali ana umartar su da su sallah yau da masallatan hamsu salawat da irin na juma'a duk ana umarta dangi da iyali su ta sallah wallahi su mana kaɗan kowane mai gida da asuba zai umarci yaran su tashi a tafi sallah kamar yadda yanzu ake cikin ramadan din nan za ka gama sallatai an cika dam har waje saboda kowa ya yi sahur ya fito da baban da 'ya'yan amma an gama azumi shi kenan an sa shi uban ne zai rika zuwa sallah, kuma 'ya'yan ba ruwan suna can suna ta bacci kila an kwana ana gyam tana kallon waya shikenan bacci ya kwashe ya kamata mu gyara kai uba dole ne ka rika umartar ƴaƴanka saboda hadisi kun sai ya inganta annabi ya ce ku umarci ƴaƴanku da yin sallah suna 'yan shekara bakwai in sun kai goma ku dake su akan ta sannan ku raba wurin kunce su mata daban maza daban a daina barin su a shimfiɗa ɗaya abinda da ba a so sai ya faru ku kaga dole ne mu gane wannan hadisi ya inganta ibn kasir ya kawo mana shi hadisi abu huraira da muke cewa Allah ya ji kan mutumin da yake tashi da daddare ya farkar da matarsa ita ma ya tayar da ita har ma in ta tashi ya dan yayyafa mata ruwa kuma Allah ya ji kan matar da ita ma take tashi cikin dare ta sallah ta tada mijinta in bai tashi ba da ɗan shafa masu ruwa wannan hadisin abu dawud ne wanda yake ya zo cikin sahiha na ibn na albani cewa Allah annabi ya addu'a Allah ya ji kan mijin da ke tashi ya sallar dare kuma ya da matarsa Allah ya ji kan matar da take tashi ta da mijinta sai mu daure ɗan uwa mu rika kamantawa karkashin wannan hadisin a aka ya ƙara cewa wato a wani hadisin shi ma yana da muhimmanci karkashin wannan makaranta shi annabi ya ce idan sai ƙazar rajul minan al-layli wa yaqza mar'atahu wa salla ya rak'ataini idan mutum ya tashi da daddare ya tada matarsa suka tashi suka taru suka raka a biyu ta nafila kuce ba mina zakiri na lamina ne eh, wato mina zakiri na Allah kafira wa zakirat za a rubuta su cikin masu ambatan Allah da yawa masu kuma wato suna cikin kuma masu zikiri Allah raka a biyu matarka ka tashi ka tada ita koyi a cikin dare to za a lissafa ku cikin masu wato ainihin ambacin Allah masu da yawa cikin dare kaga wannan duka yawanci ba a cika yi ba to sai mai ci kokari mu ta yi ne eh, idan yara masu aiki an gaji ba iya tashi wanda shekaru suka tura mace ya fara raguwa ko ba haka bane wanda ya kai shekara saba'in ko sama za ka ga bacci tun wajen uku ya farka baccin ya kare bacci ana daɗa shekaru yana raguwa ko da wannan lokacin a yawaita na firfili da yawaita askar a daina biye mawaya ɗin nan yanzu a girma kai fi biye mawaya da labarai na tashin hankali da firgici duka mai kokari mu nisance su na ɗauka za mu gama mu shiga kirkar idris sai aka nuna min kamar lokaci ya ƙari to zai mu tsaya nan abin da makaranta daidai allah ya mana tare a alada muna kira dai ga shugabanninmu manyanmu da dattawanmu lallai su sami mahaɗa inda za su haɗu su haɗa kansu manyanmu na arewacin Najeriya domin tinkare yakin da ke gabansu. Ne irin abin da muke fuskanta mara daɗi yana buƙatar sai an haɗa kai. Kullum babu yadda za a yi, sun yadda za ku rarrabu to lallai, za ku kasa yakin da ke fuskanta yakin da ke fuskanta ku. Ya sami haɗuwa wa ta simo bi hamdillahi jami'an ala tafarraku. kada ku yadda ku harko da igiya Allah wannan la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah wannan shi ke gaban wato manyanmu yara ba za su yi haɗa kai da manya sannan ƙoƙarin aibata mutane da kwarai yanzu muka gama magana ba ne kaɗai masu mai amma wani abu da aka shigo da shi yanzu na ƙoƙarin aibata manya babba ya ɗauka ba zai kuskure ba a'a dukkan mun babu wani ma'asumi yan siyasa mu da malamanmu da aka ɗaukar su ɗaya-ɗaya ana ɓata su za a faɗa alherin su ba a kafafen mu na yaɗa labarai na social media yana cikin wukar da muke daɓa mu kan. a ɗauki wani babba ana faɗin aibin shi ba za a faɗa alherin shi ba a ɗauki malami ya yi wani kuskure ɗaya cikin goma a ɗauko ɗayan a kyaɗawa ba za a faɗi alherin shi ɗaya biyu ba haka masu mulkinmu sun yi daidai sun yi kuskure ya ɗauko kuskuna a yaɗa ana muna daɗa makan muka sai mun gyara wannan kuskura ba daidai ba ne suna tare da wasu su ba za ka taɓa ji suna sukan ƴan uwansu ba ba kira muka mai laifi a ɓoye laifinsa ba ba kira muka a goyi bayansa ba ba kira muka a ɗaure mai gindi ba kan kuskura. laifin shi na nan kuma hisabi na nan tsakanin shi da Allah kowaye ko malami ne ya kuskure yana nan hisabi tsakanin da Allah in mai kuɗi ne ya kuskure in mai mulki ne amma ba wannan abin za mu yaɗawa ba tsakaninmu muna da kan mu mu gyara wannan kurakurai guda biyu za mu ta maimaita su don a gyara domin karatun da muke so muke rika mana tasiri yan uwa eh muna fuskanta wani kalubale mara kyau Allah ubangiji ya sa mu gane abin da makaranta daidai Allah ya mana tare a aladan abin da ne kuskure kuma Allah ka ganar Allah ka yafe man Allah ubangiji ka mana wato gamdakatar wannan ƙur'ani Allah ya sa ya zama gata ya zama ceto a gare mu nan to akwai malam Umar limamin masallacin tafsiri a an masu rasuwa ah nan to waye rasu lashi to ya malam Umar limamin na kansu salawa nan malam Umar mai sallan magariba da isha shine aka yi masa rasuwa na ‘yan uwarsa ya aiko a sa cikin addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya sa ta huta dukkan mamacin mu marigayen mu iyayen mu da malaman mu abokan arzikin mu Allah ya gafarta masu Allah ya sa sun huta mu kuma Allah ya sa mu cika da imani Allah ya sa mu cika da imani wannan wata da muke ciki muna tawassuli duk abin da muke na alkhairi Allah ya karba mana Allah ya Allah ya karba mana Allah ya sa mu dace masu neman addu'o'i Allah ka fi musanin bukatunsu Allah ka biya masu na alkhairi ka biya masu na shari ka canza zuwa ga alkhairi Allah ka tsare mu da dukkan fitintunu na fili da na koye, masu neman mu da alkhairi Allah ka narka alkhairi a hannunsu masu neman mu da shari Allah ka shirya da su in ba masu shirya bane Allah ka mana maganin su rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين